Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuna tare da Sulaiman Usman da Kawo TV YouTube channel. Masu kalmar sauran mu yau muna shafa su wata da da daidai na kan shekara dubu da ɗari uku da ɗari hudu da arba'in da uku inda ya daidai da wata ya kwana sha takwas miladiyya shekara dubu biyu da shirin masu kalmar sauran kwana kusa da shirin ra'ayin mu wannan mako da za mu tattauna insha Allah za mu tattauna dangance da abin da ya shafi dokokin da shugaban kasa Muhammadu Bazoum ya yi ɗauko mace da abin da ya shahi irin dokokin da yake son ya kawo muna a cikin kasar ta Nijar to dokoki an ɗauko su an zo da su a majalisu to kasance yan majalisu har yanzu wancan mako da wuce ana so a zamana da su domin su rinka ba hannu su sa hannun dokokin su ci gaba da aiki to kasance yan majalisu ba su samu zama wannan a wannan mako da wuce ba wasu dokokin na shi ta kungiya ta malaman na addini musulunci su yi watsi da wannan dokoki domin wani dokoki na da suka ci karo da addinin wani musulunci shi yasa a wannan mako muka yi kuma wani mako ne kamar ta kama daga ta da wannan mawuyi sai ku gama a cikin bidiyon namu insha Allah. Sukan masu haramu kawai da kasance da shirin namu na matasa biyu da Muhammad ba zai yi magana da su wanda ya so ya kawo a mai da kuma wannan mako da ya kuce za a zauna a gani a sa hannu domin da aiki yanzu ko da ta malamin na addinin suka yi wasu da wannan suka nuna masarai da su ga insha Allah to kuma kasance su su ɗayan majalisu da aka so a zauna da su wannan mako da ya kuce kuma ba su samu halarta ba to shi ne son mu tattauna daga rashin zama su a cikin majalisa domin a samu a أهل الأقوال المتن تشي سبب يترو وبايتم أن أن الله وبايتم أن أن الله تسير وبتر في القرآن سبحانه وتعالى زهرة كين أن أنهم من أن أن هؤلاء تسير وبتر في القرآن سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تسير كين أن أن هؤلاء تسير وبتر في القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to fara da kai na hannuna na hagu misali ba da ramu zafi da rubutun da ke gare a wannan mako abin da ya shafi wancan dokoki da shugaban kasa yake son ya kawo a cikin kasashen mu na Nijar kuma kasa ta ta addini ta kasa ta musulmi wanda za a ci Nijar kasance kamar sai in ce maka kashi 99 cikin 100 musulmai na to dokoki wannan sun yi tsauri da sun sa ma addinin musulunci malamin musulmi wannan dokoki ba kuma har ma an shirya zaman da za a yi da 'yan majalisu domin su zaka su sa hannu a rubuta hannu a samu mutum su fara aiki to kasance 'yan majalisu sun yi tsokacin da talaka suka yi da malum a cikin ƙasar majalisar ba su da wannan dokoki ba da yadda ko shi yasa ba su samu damar zama a wannan mako da wuce ko kuma wata hujja ke gari su ne sun taɓa mu ƙara haske na yau fara wani arziki ko kuma wani lokaci ke gari ko da za ka tura ga yau da wani ar-Rahim. shi da mamalar su je mamman ga abubuwa da shugabanninmu na afirka ke shigowa da shi a cikin afirka suna yi mana kamar irin ɗaukar hankali su ci karansu su ba faka ba gani wanda yan siyasa na afirka in dai da su ne za mu biya da zaran su ne za a biya marayu bisa addinin musulunci ko ko rayuwa ta farai yadda kowane yan ƙasa ke kurin su rayuwa ta farai a cikin ruwan ka ba za ka yi ba ba za samu ba kuma amma ina son ji hankalin matasan afirka da malamai da sauran mabiya addinin musulunci wa'anda mutane da suke gani a kowane lokaci suna kirkira abin da zai ɗauka mana hankali ne tun daga sakon guda zuwa minti guda zuwa awa guda zuwa awa ashirin da hudu zuwa wata ɗaya zuwa wata biyu ko kuma shekara guda nan dai su ko da minti guda sai wanda guda ƙaru su sun hau ka gane ko su sun yi da mu ne ke ƙasa kamar ba ka mana lokaci ne ta yi sun sani ba za ta yi ba ne amma ne bari mu kawo su dan mu dauke musu hankali kan su are ce ce kuce sun yi wata banna na wata ko shekara kuma ba ta yawa banna wata gudan su irin banna shekara kusan goma ce sama da shekara goma ka gani. da haka ne suke shigowa musamman yankin musulmai wanda shugabannin namu na Afirka na wanga lokaci na wanga zamani da mu da matasa da sauran kowayen al'umma in ba tashi ne muka yi ba muka tsare kanmu da kanmu su wani hutu musu ne ake ana ba su kuma dukkanin shugaba ko da yake wanda shugabanni na yanzu wanda ke afirka afirka su ne ke dahe da kwantarar demokrasi cikin afirka sun cinye kudin ta kuma dole sai sun da turawa da ayi misali dangance da su yan wajen su da ba su samu halin zama a wannan mako kamar za mu iya cewa ko kusan kwalliya ta kuɗi ta kusan biyan kuɗin sabani na kasance talaka sun tafi su nuna fashe su da malamin mu na addinin musulunci kamar sun kasance ko sun karɓi gaskiya da sun gane gaskiya isa ba su samu halarar ziyartar wannan zama da su zanna malam suleiman in ka ji an ce mun nuna fushi yan ƙasa da malami mun yi to mun yi zanga-zanga ne babu wata zanga-zanga da aka yi sun dan yi to ne dai malamai sun yi taron su an ba su dama su yi taro suka yi taro ko suka nuna abin ganin sa yan ƙasa suwa suka yi wani taro yan ƙasa talakawa kamata ya da su da malamai da yan ƙasa su nuna fushin ne ba wai kan wannan ba kada ya ƙara shigowa cikin nijar mani da baki da irin wannan ka zaman zuwan shi ne farko na ƙarshe mu ba mu ce muna son ƙaranium ba ba mu ce muna son zinariya ba ko kuma fetur su ya Allah su bar mu da addini ka gane ko a matsayin shi yadda yake fara da musulmi jagoran musulmi wai ya za a yi ɗauko ga dokokin mana shigo mana su a cikin ƙasashen musulmi fi sabilillah ya yi ma shi adalci kan lokacin da ya ɗauko takardun nan zuwa wannan majalisa an Allah ya kare shi da menene da Allah zai tambaye shi shi dan siyasa menene yake tunani duk wayan ka ilimin ka hankalin ka ya fadi ka magana ya yi ka kofai yanda yake so gani suke a ah, bari mata ya daita ka su ce ba sai ba min gyara ko ku ka sauka na gyara hukunci nawa ne gare ka kwana nawa ne gare ka lokaci ke tara su a gare su ka hau musu amma ba a gare mu kasa ne kake malam Suleiman ka gane wanda abu abin da ya kamata mu nuna ba mu su ba wai wanga tun daga bazin Muhammad har abin da kai karshen duniya mu karanta mu biyan mu da jikokin mu kada wannan abin ya kara dawa abin da ya shafi addinin musulunci cikin dokar kasa bai kamata ba ma ne a ta hanya ta shiga ya zama tun malamai ba wai ba su yarda ba su tsaida ne a tsaida a yi sinmi a sa hannun kungiyar malamai da su yan siyasa da sauransu ne na ƙasa a ajiye wannan sinmi cikin cikin doka kanta a samu shugaban ƙasa wanda zai ƙara kawo wani tsokaci da ya da ƙwarar zarra wanda ya shafi musulunci sun san ba mu san shi ɗaukar hankalin mace suke so su biyo ta wani waje akwai hanyoyi da dama wanda ke gare su su bi tana wasa wasa ne ban ta taɓa gidan sarakuwa kun muna kashe mu kuna hana mu zauna lafiya kuna tura mu neman kuɗi kuna sa muna kashe yan uwanmu yan kauye mu yan kauye mu ya ba rubu to addinin mu a bar shi ka gane ko addini a bar shi ku yi wannan shi in sha Allah shi ma Allah zai alama da dama ka gane ko in Allah da zamu mu ga to mun ga da rabi saboda hali na lokaci zan gare kamar da shi malami so kai ma wala ra'ayi ke gare ka da ka da zuciya ma da ka yi da ka yi da kai ma kuka da za ka fara da shawarar da to ni abin zan ce a nan kasan gwamnatin mu ta Nijar kusan in ce daga shekara goma sha ɗaya haka yanzu lokacin da muke ciki yanzu nan to wannan gwamnati da muka samu gaskiya kusan zan ce muka basu ɗauki talakawan Nijar basu ɗauke su ba a bakin komi talakawan Nijar an ɗauke su banza ba su da wani muhimmanci ba su da wata daraja abin da ake so a yi cikin ƙasa saboda gwamnati ba su isa ba su yi gwamnati ba su isa ba su samu gwamnati dole sai da talakawa talakawa su ne gwamnati talakawa su ne Nijar gwamnati wata isa ta yi mulki babu talaka to su talaka na ba a ɗauke su ba da daraja ba a ɗauke su ba da mahimmanci ba ɗauke su ba ko da ana so ko ba a so abin da gwamnati ke so ta yi ba dole ba sai an shawarci talaka kuma alhali idan aka leka a cikin eh, jamhuriyar Nijar eh, idan aka kasa al'ummar Nijar kashi ɗari kashi 90 dukansu suna ƙauyuka a karkara ƙauyuka da manya-manyan ƙauyuka da ƙananan ƙauyuka can suke a zaune kashi ɗaya su ne wanda suke cikin birane a zaune amma duk lokacin da gwamnati za ta yi abu ba za a saurari talakar nan ba a ji ra'ayinsu wannan abin zai taɓa su ko ba zai taɓa su ya shafi mutuncin su ko bai shafa ba wannan abin ya shafi addini ko bai shafi addini ba ma'ana duk wanda suke cikin gwamnatin wanda za su amince da duk wata doka da za a kawo mutanen gwamnatin ne sun san gwamnati kansa sun sani wannan doka idan su kawo ta cikin majalisa sun san direct amincewa za a yi kawai su kuma wanda za su ce a'a ba su amince in ba ba za a yarda ba a kai maganar gurinsu yanzu idan ka ɗauka ko ɓangaren ma harkar abubuwan na zamani ya ma nan na salula ya gagara a kauyuka barantana a ce su intanet su wani abu shi talakan nijar a kullum an bar shi a cikin jahilci an bar shi a cikin rashin wayewa bai san ba abin da yake ba a so a bayyana ma mutane komi talakan kasa ya san yaya kasa take ciki ba a so a bayyana komi talaka ya san me kasa take ciki saboda duk da kan shi ya waye alhamdulillah yanzu ma alhamdulillah talaka da yawa sun san abin da suke da yawa to amma duk da talaka wannan abubuwan da ake duk da aka yi shi bango aka kai shi karshe to fa duk da talaka ku ya cire tsoron nan kwata kwata daga cikin ran shi to banna za a yi kenan abin da ya kamata gwamnati ta yi a rika sauraron talakawa me suke so a yi a cikin ƙasa menene musa su kuma kamar yadda malam rabu ya faɗi ya kamata a ce a yi doka a yi doka a cikin ƙasa dukkan wani abin da za a ƙara kawo wanda ya shafi addinin musulunci to kada a ƙara kawo shi kuma menene in ya shafi musulunci kowane irin shugaba ne kada ya ƙara kawo shi kana ganin su sun gano gaskiya kasance su yin majalisun da da dama ba ke zaɓa su kan da talaka talaka ne ke zaɓa su kuma talaka ya tashi ya nuna tashi rai da malama muka wannan doka ba su da ta ko kana da wani ƙarin bayani da za ka yi daga cikin wannan mutum idan shi za su. eh akwai ƙarin bayani saboda yanzu abin da ya sa akwai kusan abubuwa guda biyu wanda yake 'yan majalisa ba za su iya amincewa da wannan abin ba na ɗaya ka gaji inda wani ɗan majalisa yake a cikin ƙasa an san shi an san shi kowa ne kana da mazaɓa kana da ƙauyukanka kana da inda kake yin wakilci kuma an san ko kai wane ne sannan 'yan majalisu duk idan suka yarda suka amince da wannan dokar duk wanda ya kuskure ya koma mazaɓar shi ko ya koma ƙauyen shi to wata laka nan masu kishin addini da suke son addinin su ba kai ɗan majalisar nan da ka yarda ka amince a bisa kan doka nan to ba za ka ji da daɗi ba kenan wannan ma wani abu ne wanda zai iya sawa su daga ma wannan dokar kafa ba za su iya samun ta hannu ba a gani sannan kuma abu na biyu ita kuma wanda gwamnati za ta hanga ba za ta tilasta sama mutane ba na daya idan suka kuskure suka sanya wannan doka a cikin kasa to kai a yanzu haka ma shi ka su kansu shugabannin ba a yanzu haka ma darajar su ta riga ta rai tunda har suka so ko wa'annan maganganun na cin mutuncin musulunci ne wannan an ci mutuncin musulunci an ci mutuncin addinin Allah an ci mutuncin alkur'ani da ayoyin alkur'ani an shiga cikin gurbin musulunci su kansu shugabanni yanzu darajar su tare kuma idan suka yi suka wannan abu akwai lokacin zabe ya kamata mu talakawan Nijar mu gane lokacin zabe idan yayi mu tsaya kwanmu da kwarkwatan mu tsaya abinda muka zaba idan mu tsaye kayan mu ko wuya ko daɗi a mana barazana da bindiga wani barazana da gidan kaso mu talakawan Nijar daga an yi mana barazana da gidan kaso ta mu ta kare mun tsorata shikenan daga an ce za a kama ka a gidan kaso da kai shikenan kawai ka tsorata duk abin da kake zaka bari in dai kana kan gaskiya shi duniya ba dole bane kowa ya soka dole in wani ya soka wani zai kika ka gani in dai ka san kana kan gaskiya ka san abin alheri ne kake aikatawa ka ci gaba da aikatawa kawai to shi ne wannan zan wayo gare ka malam yarbe ko a kowane shawarar da za ka kara ma matasan mu wajen kasar da Nijar iyayen mu da kuma malamin da baki da su shugabanni ko wasu shawarar da za ka kara musu insha Allah so shawarwari na shine zuwa ga malamai da matasa da irin wanga abin suka taso ba wai a tsaya ba ne wai sai ma an je wani majalisa malamai sun fata wani lokaci na cewa su yi wani bidiyoyi su nuna ma duniya ku hito kanku da kwarkwata ku ne a titi ku nuna ma duniya a ku so kuma da an tsaida ku menene matsalar ku gai ya ne ta kamata daga yau ba mu san waga doka ta ƙara ire-iren ta makamantin ta ƙara dawowa kuna da hanyoyin za ku iya ɗaukar mana hankali ku ci karan ku ba ka to muna karan ku amma addinin nan su bar shi inda suka gane shi kun ce mu gomiya tara tara musulmai ai abin kunya ne ku ɗaukar ga dokokin musulmai, su cikin musulmai haba da kunya mana kuka ka ce musu kawai mutane eh ka san turawa su yi kuka samun su ne kake wannan kujera dan su ne kake to amma ga su ne kake mulka to ni ina son talakawan mu malaman mu ba wai mu tsaya ba daga cikin gida ko ku sai mun nemi izinin cewa mu fito zanga zanga wanda ta shaka addinin mu dan ko da yaushe abin ƙara karuwa ne zai ka gane ko kamata ya yi wanda magana da malamai suka ji suka a sa hannu ba ta ƙara yi tabuwa tun daga ba zuwa har daga nan har ƙarshen duniya mu kwatanta mu da jikokinmu kada ku saki ku yarda su waye ke saman mulkin su daga yan majalisan yayyan mu ne uwayen mu ne kannan mu ne daga da gari mu ne muke tawa wata rana dan kare soja dan kare likita dan wancan ne shugaban kasa da kake dan wancan ne soja duka yayin mu ne daga cikin tsatsan mu suke huda kenan mu koya mu iyan mu da shukokin mu kada mu saki mu kare zaben wani shugaban kasa wanda zai iya kawo wanga abin cikin Nijar ma ne ba cikin majalisar ba kun dauke mana hankali da Allah ku dauke mana hankali da wani abu can duka da mun san dauka hankali na dan ku biya bukata kuna amma addini muku bar shi wallahi da kunya kamar bazin Muhammad ya dauko wannan dokoki da muke ganin shi balarabi wanda muka san addinin musulunci ya fito daga hannunsu ya kawo shi cikin yan uwa musulmi bai kamata ba daga can ya kamata musu magana mutuwa yake mutu shahada shi ce ka gane ko wannan magana da ake wadi Allah kashe kowa kan sana'a shi magana ce mai zaman kanta ka gane ko ya mutu kan sana'a shi kan bai raba ba ta addinin musulunci wanda cin zarafin addinin musulunci da musulmai ne a kai ka gane ko menene suke so su in kawo wannan makamantan su ne ba sai sun kawo Alkur'ani, ba ko sun shahi akwai irin nazarin da za su yi a kai su kawo shi da matasa mutane za su fahimta a'a bai kamata ba kai aure ba ba sana'a na yadda wannan ko ni ina son duka yi aure ka ɗauki sana'a ko da ta na kuce turun babu ne sai da ruwa aski ɗinki ƙira kowane irin sana'a a ce dai kana da sana'a kan ka fara arme dan in ka wanda ya fara sana'a baya da arme kamar ka tafi yaƙi ne ba fari ba baka ba buka ba mun daga ba ko komai kenan baka fi yaƙi ba ko ka tafi noma ba kayan ba kayan noma gare ka to haka ne ka yi arme ba ka da sana'a akwai matsala ko ka kama aikin gwamnati ba ka da sana'a nan ma sai ka shahara to abin da ke shan hankalin yan uwanmu matasa malamai da uwayenmu da jikokinmu irin wanda in ta ƙara fitowa mu tsaya tsayin da ka mutu a kan ta kada ta saki da ƙara dawowa ma ne ƙara dawowa ma ne ba wai su yarda ba ko kan su yarda yan majalisa duka daga su mai suna muhammadu sai bijibir da sai isa dukkanin uwayensu da kakanninsu musulmai aka shugaban ƙasar musulmi ne waya ma za a kwaso wanda takardu da kasan kasamman takardu ne tun daga allah ka zuwa manzan ka kawo su a cikin al'umma yan uwa musulmai ɗaya ne za a sayar da su yan majalisa mahaukata ne eh sun san komi dan a ɗauki mana hankali ne mun can mai ta ihu wace ce ko minti ɗaya sai kwan ɗaya ya yi sama mun su sun ƙaru mun ne ke ƙasa su da ma su ci lokaci ne suka kawo wanga abin kaga ne, su ci mana lokaci kan mai tunanin komai da abin da suke yi mana kaga ne. to shi ne shawarwari na yan ƙasa ku bar yarda ana sanyo ku ya kamata kuma a yi magana ta farko ta ƙarshe daga basu muhammad har abin da kai ƙarshen duniya masanan na iyan mu da jikokin mu a yi takarda a ajiye duk shugaban da ya kawo a bashi ita ya karanta ko da turawa za su yi gunduwa gunduwa da naman shi kada ya saki su bashi abin da ya shiga addinin musulunci ya yi rashin cikin kasa. a yi nazari mai kyau wanda zai kawo tattalin arziki da sauransu amma ba abin da ya shiga addinin musulunci ya kamata 'yan ƙasa malamai mu gane ka gane nuna ɓacin rai ba yin shi ake daga cikin gida ba ko cikin ɗaki mu hito ga titi mu gwaje shi ne matsala kuma matsalar makasa kuma daga yau muna so ta tsaya daga bazin muhammad har ƙarshen duniya mu da jikokin mu sani kada a sake a samu shugaban kasar da aka hanyar da zai kawo wanka abubuwa haka Muhammad Isu ya kawo rabon gado da ce da wane ne da shugaban kasa ina aka taba jin wannan mun musulmai amma muna rayuwa irin arnawa amma mu talakawa mun ne muka bayar kanmu da muke cin zarafin junanmu wani shawarwari wanda za ka kai zuwa ga yan uwa matasan mu da kuma iyayen mu da malaman mu da kuma shugabannin da baki da Nijar wani shawarwari ka musu insha Allah so shawara ta ga shugabanni a nan abin da ya kamata su yi da abin da shafi addinin musulunci kada su kuskura su ƙara kawo mana shi cikin ƙasarmu saboda mu mun riga mun sani wannan tsari ne na turawa wanda su riga sun yi tsarin su abin da suke so yanzu iyayen da suka yi tsarin su eh, Emmanuel Macron da ƙawayensu so suke abu da su su turawa da suka yi tsarin su duk duniya kasashe na musulmi na duniya to a bisa wannan tsarin da turawa suka tsara mana haka suke so a tage da addinin musulunci kuma mun riga mun sani kuma kuma wannan tsarin yanzu haka yana aiki a makwabci kasar mu Cote d'Ivoire ga ana bi ana kamar yanzu irin su coci da gurare haka ana bi ana kwashe kayan kiɗa ana kwace abubuwa to ba mu sani da kiran sallah in shi ba mu ga wasan shiga masallaci sun kwashe kaya ko kuma sun hana wani abu amma su suna so ne duk duniya ƙasa ta musulunci dole sai an yi aiki da wannan dokar da da su turawa da suka saka kaga yanzu ka shi kasar tunisia kan a kasashe na musulmi na duniya babu kasar da ake samun musulmai inda suke yin radda kamar irin kasar tunisia kuma irin wannan dokokin da ake so a kama na Niger su ne aka yi a tunisia kuma can suka yi tasiri suka yi karfi duk kasashen duniya babu kasar da ake samun musulmi ya yi radda irin kamar kasar tunisia sannan abin da za mu ce ma shugabannin su kiyaye da wannan doka kuma sannan su leƙa su ga a cikin nijar din nan gabaki ɗaya ta mafi yawan al'ummar Nijar matasa ne matasa kamata a gina su a bisa kan tsari mai kyau a bisa kan abubuwa masu kyau saboda matashi idan ran shi ya ɓaci ko kuma a ga a kai shi bango shi komai zai iya aikata ba. Gidan ya kamata su kiyaye su duba matasan nan gobe a gina musu rayuwa mai kyau a sama musu abubuwan da ya kamata a ce ya dace a sama ma ɗan ƙasa amma ba a kawo wani abu da zai kawo matsala cikin addini to shi ne wannan to masha Allah muna godiya masu kallon da sauraro ina son koyi sallama ga masu kallon da sauraro kasance na hali na karshen lokaci to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu kallon da sauraro ko da kasance ana zama da taron wannan shi insha Allah ko ne da wannan da ma wannan su da ba da ba su ka wasu muna fatan wannan sako da suka tura shi kai ga hannun shugabannin da zai sanya su sanya mu talaka na bisa da mara mu fa bisa kujerar lafiya suke yin dole ne nan da abin da za shi shawo a dinin da wasu rubutu to za mu yi zuwa kuma da barbatar da sai dai su kashe maka baki ɗaya mai ramar da shi ne insha Allah yanzu lokaci ya fi wanda ba mu sun cikin zukatan matasan mu da kuma matan mu baki ɗaya to wasu kalmar sauran kawai kusa ne ya da da abokan aiki na ne su da su ne ke cin mu assalamu da kuta lafiya sai a mako na gaba sai kuma a mako na gaba insha Allah